danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora za su dinka same ku a kan kari har kan gadajen ku. abun mamaki babban al'amarin da ya ɗauki hankali bisa maganar da tsohon shugaban ƙasa ya yi olusegun obasanjo ya yi maganar ne a game da mataimakinsa na wannan lokacin shine atiku abubakar turakin adamawa ɗan takara kuma na jam'iyyar PDP a wannan lokaci a kakar zaɓe mai kamawa. Yayin da shi Obasanjan yake magana a cikin maganganun da yi wadda suka yi matukar ba mutane mamaki musamman yankin namu na arewa da kuma Najeriya ga manazarta masu hankali kuma da hangen nesa maganar tashi ta ɗauki hankali matuka domin kai tsaye abinda yake faɗa a cikin maganar tasa Shayi wato mataimakin nasa a Tiku Abubakar Takin adama wato ya sace masa wasu kuɗaɗe. Bai faɗi yawan kuɗaɗen ba kai tsaye, amma dai ya ce kuɗaɗen za su ciyar da mutane miliyan ɗari uku na tsawon shekara ɗari hudu. To kai ka wannan kuɗaɗen ne a Tiku ya sace wa shi Ubasanjo. adadin kuɗin da zai iya ciyar da mu. zai iya ciyar da mutane miliyan 300 na kuma tsawon shekara hudu. kuma Atiku shi ya sa cewa Obasanjo nan kuɗi. To dama kam shi Obasanjo an san shi babban mai kuɗi ne, ko kuma harkan kasuwanci yake har ya tara wannan kuɗaɗen da Atiku ya sata wadda za su iya ciyar da mutane miliyan 300 kuma na adadin shekara 400. Wannan dai magana ne da ta kawo cece kuce kuma ta ba wa mutane da yawa dariya manazarta da kuma masu hankali tare da duban yau da gobe da kuma tsanaki bisa yadda alkaluman bincike suka gabata a lokacin da suke gabatar da a yanayin kujera ta mulkin nasu a wannan lokaci shugaban ƙasa dai an san kusan dukkan wasu abubuwa da suka shafi ƙasa nashi ne amma ko da satan kuɗin aka yi kai tsaye ba kuɗinsa ba ne kuɗi ne na ƙasa to amma babu wata majiya mai ƙarfin da ta bayyanar da cewar ubasanjo yana da wasu Ko kadarorin da suka kai wannan matakin da Atiku zai iya sata. To ko da ma ɗaukan aka yi, to sai dai a ce na kasa. Wannan ɗin ya biyo bayan ko hasada ce ko kuma shagube ne ko shiga hanci da gudundune. Su dai suka san amma da yawan mutane sun ɗauke shi a matsayin hasada ganin cewar Atikun zai iya kawo kujerarsa a wannan lokaci a kakar zaɓe mai kamawa. Wannan dai shine al'amarin da ya matukar ba mutane mamaki wai Atikun da kuma Obasanjo wane ne barawo. Wannan dai shi ne tambayoyin da mutane da yawa sukan turo mana a shafukanmu tare kuma da yin sharhi da kuma son jin amsa. Ku kasance da mu domin jin sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tashar ta muryar Arewa TV.